Labarin shirin sanya hannu kan kasafin kuɗin Najeriya na bana daga shugaba Buhari ya biyo bayan samun labarin hakan ne daga majiyoyi masu tushe ciki har da kakakin shugaban Premier Adesina. Hakan dai zai kauce wa dakatar da kashe kuɗi na gwamnatin. Dalilin dai a fili yake don tun makon jiya kasafin bara da ake amfani da shi ya cika shekara ɗaya wanda kuma dama mataimakin shugaban ya Yemi Oshibajo ya sanya masa hannu lokacin shugaban yana jinya a London. Duk da majalisar dokokin Najeriya ta kara kasafin da naira biliyan ɗari biyar inda ya zama naira tiriliyan tara da ɗigo ɗaya ba zai samu je kaka dawo ba don kurewar lokaci. In za a tuna shugaban kwamitin kasafin kuɗin na majalisar dattawa sanata juma Goje ya faɗi dalilin jinkirin da aka samu da kuma yadda aka duba kasafin a tsanake don amfanin al'umma. To wannan shekara ministoci da yawa sun ki zuwa su kare abubuwan ma'aikatansu. Ta kai ga sanda shugaban majalisar dattijai da na wakilai sanata Bukola Saraki da Onabu Yakubu Dogara sanda suka je suka kai ƙaran wannan ministoci wurin shugaban ƙasa. Shugaban ƙasa kuma ya tsawata musu kuma ya ba su umarni cewa maza maza su zo su kare ma'aikatansu sannan suka zo. Kaga wannan ya kawo mana dalilin nisa ba ba mu gama aikin nan da wuri ba kaga ba aikin mu bane muna fata dai zuwa gaba an kawo wannan kasafin kuɗi da an kawo su ma zo su kare ma'aikatan su saboda mu samu mu gama aikin nan da wuri don kowa ya huta daga wannan kasafin dai ma'aikata a Najeriya ke sa ran samun karin albashi zuwa watan Disamba duk da babu tabbacin hakan shugaban kungiyar kwadago ta NLC Comrade Ayuba Wabba ya ce tashin farashin muhimman lamura na rayuwa na haddasa radadi ga ma'aikata da ma sauran al'ummar kasa cikin dubu goma sha takwas ake biyan ma'aikaci ƙarin nan da aka yi wuta kashi 65 karin biyar kuɗin mai kashi 67 a cikin 2018 kan nawa saura ne to wani hali ake ciki da masu karban pension akwai wanda yanzu a jihohi pension wata takwas ba a biya ba a duba yanda talaka ba zai sha wahala ba shugaban kasa shine kadai mai gaskiya a cikin gwamnati da duk sauran kowa ya zo ne ya cika aljihunsa dole ne ko ya san halin da talakawa suke ciki talakawan da suka sha rana suka sha ruwa suka sha duka suka zaɓe shi ya kamata ya rike su ba wayannan wanda suke kawo aƙida na bankin duniya da kuma eh, hukumar lamani ta duniya suna kawo yana aƙida su za a mara musu baya ba a'a ya rike talakawa ga irin shawarin da masanin tattalin arziki yushe Aliyu ke ba wa gwamnatin to ai maza maza a fito da kuɗaɗe abin da zai zaburar da tattalin arzikin ƙasan wajen biyan 'yan kwangila a kan kari abin da zai taimaki noma da wuri da kuma abubuwan da za su taimaki masana'antu da kuma ƙirƙiran aikin yi to duk abin da aka tsara na samar da aikin yin nan to ai maza maza a samar da kuɗaɗen da wuri da abin da ke hannu bayan sanya hannu kan kasafin ministan kasafi Udo Odoma zai yi bayanin yadda kundin yake da aka ruwaito yana cike da ƙananan ayyukan jikin talaka kamar tona rijiyar burtsatse fiye da shimfiɗa tituna. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.